A jiya da dare ne Studio Kalangu ya kaddamar da tsarin shirin matasa a balbalin Abe a jami'ar Abdulmumuni ta nan Yame. Shirye-shirye ne da matasa ke nadawa zuwa ga matasa na ƙasar Nijar za ku ji gumi-gumin shagololin a wanga lokaci. Kwamitin ƙasa da ƙasa na Kuraru air ya ba da taimakon ton 840 na abincin dabbobi zuwa ga mutum 500 a cikin jihohin Agadas Difa Arewacin tilabiri da Tawa. Manufar ita ce na su tunkari gibin ciyawa da aka samu a wannan karkaru. Wani menene amfani da ke ga wato karin kumallo abincin farko na wuni za ku samu masaniya a cikin shirin rahoton musamman na maraicen yau. To madalla gunguma man ɗantani ke jan ragamar shirin maraicen yau sai a gyara zama a sha labarun dalla-dalla. A balbalin Ahmadu Bubakar na jami'ar abdulmumuni ta Yame a jiya da dare aka kaddamar da tsarin shirin matasa na Studio Kalangu. Dubaban mutane suka hallara don su yi gani kuma su tsoma bakin su kai tsaye a cikin wannan shiri na rediyo da matasan suka tsara. Bari mu komo kan shagulgulan sai ku saurara. Sauti na tashi ga hadari na shiryawa a sararin samaniya. Dandazon jama'a akasari matasa sun hallara a dandali mai daraja da tarihi na Ahmadu Bubakar da ke jami'ar Yamai domin ganin shirin matasa na Studio Kalangu. Shirin da mutanen jami'ar suka karba da hannu biyu. Ina godiya ga Studio Kalangu da suka zaɓi jami'ar Yamai domin ƙaddamar da shirin su. Wannan tsarin yana da mahimmanci kwarai da gaske domin yana ba 'yan makaranta damar shiga cikin mahaurori daban-daban na ciki gaban ƙasa aka zalika wata dama ce a gare su ta su bayyana ra'ayoyinsu kan al'amuran ilimi da horo a dukkan faɗin ƙasar Nijar. Banda fuskar sa ta sallah da wake-wake wasan kaddamar da shirin matasa na studio Kalangu haɗuwa ce kan sha'anin ilimi inda aka tafka muhawara kan amfani da matsalar tsarin LMD. Masu ruwa da tsaki a wannan tsari sun zanta a kansa tare da gamsar da kowa sai dai ɗaliban sun yi wannan kira ga studio Kalangu. Abba Muhammadu Ari shine wakili mai hulɗa da kafafen yada labarai na kungiyar ɗaliban. Abin da nake jira ga studio kalangu shine su ci gaba da wannan shirin kuma su rinka neman maudu'i mai muhimmanci da yake tafiya da yanayin ƙasar nijar wannan wasan kaddamarwa ta kawo ƙarshe a cikin wani yanayi na sallah inda 'yan mata da samari suka tattaka rawa tare da mawaƙi kamin Jiya a nan ya mai kasar Amurka ta baiwa jami'an sojojin Nijar kumshin kayayyaki na tallafa musu ga gurmazan da suke na haɗin Gambiza a rukunin Jason Sahel kayayyakin da suka jibinci motocin ɗaukar ruwa da na man feta na'urorin GPS tankunan wato adanan mai lema ruhunan sojoji da kaya wanda kowane soja zai iya amfani da su a cewar eric whitaker jakadan amurka wannan gudunmuwar na ɗaya daga cikin zubin tallafin da ke cikin jimillar miliyon 21.39 na kuɗin dola da amurka ta ɗau alkawalin baiwa ƙasar niger bisa ga lamarin jason sahel jakadan ya kara da cewa ga maimacin kalamun nasa Ina fatan waga gudunmuwa ta kayan aiki za ta ƙara himmanta ƙoƙarin da ake da bunƙasa da bunƙasawa ga baiwa rundunar wato G5 Sahel ɗin ƙarfin gwiwa ƙarshen nanatawar kenan. Dangance da giɓin ciyawa a cikin jihohin Agadas Difa arewacin Tilaberi da arewacin Tawa mutum dubu ɗari da bakwai suka samu tallafin kwamitin ƙasa da ƙasa na Croix Rouge sai ICR e da ya jibinci ton 840 na abincin dabbobi alkama da kuma kwayar kaɗa. Adam Dawaki ta tuntubi Jean-Pierre Nere Yabagadu jagoran tsarin a CICR e a ƙasar Niger ga fasar abin da yake faɗa. Sakamakon daminar shekara a cikin ƙasa ya nuna cewa akwai waɗansu yankuna da ba su samu cimakar dabbobi ba. Don haka ne muka bi wannan hanya ta tallafawa makiyaya a cikin yankuna Ayir, Tasara, Tawa da kuma cikin yankin Difa Tilaberi domin taimaka musu da abincin dabbobi a cikin wannan lokaci na tsaka mai wuya. Muna da wuraren ajiyar abincin dabbobi 33 da iyalai dubu takwas za su amfana na bayar da tallafi tallafi da ya kai ton 840 na cimakar dabbobi akwai dusa ta alkama da dai sauransu da ake sayar da sako 500 gurin da muka saka a gaba shine abincin dabbobi ya wadata mun samu kwarewa ne a difa inda muna da wurin ajiyar abincin dabbobi mutanen masu kula da shi suna da yancin su har ma suna iya gina mangazoji da kansu de Mutum da ya mace da dama suka jikata aka kuma zagaya da su a babban asibitin Difa. Wannan shi ne sakamakon wucin gadi na wata arangama tsakanin manoma da makiyaya a garin Gaidan Cuku cikin kwamin ɗin Shatimari. Magajin garin Shatimari Jibril Malam Kalla da Musa Hassan ya tuntuɓa ta wayar talfo ya ƙara muna bayani. A jiya a bangaren gaidam ciku makiyaya da manoma sun yi wata 'yar hatsaniya tsakanin su da muka bincika. Ba a samu faɗa ba, amma dai an yi 'yar hatsaniya ne wadda tsakanin waɗanda suka yi hatsaniyar an samu asarar rai ɗaya da kuma wasu da suka jikkata waɗanda aka garzaya da su a asibitin Difa. Na yi ƙoƙarin sanar da prefet tuni ya aike da mota biyu na jaman tsaro. Sannan a bangaren Najeriya waɗanda ake kira "Kato da gora sun kawo ɗauki domin kwantar da tarzomar. Abin da ya haddasa hatsaniyar sai an yi bincike takamaiman abin da ya faru. Saboda babu kayan gona a cikin dajin, ban san abin da yake silar wannan hatsaniyar ba. Yau bakwai ga watan Juni aka sallace ranar ƙasa da ƙasa bisa ga batun kariyar cimaka inda za a wayar da kan jama'a bisa ga hatsuran da suka dangantu da ainihin cimaka. Albarkacin wannan rana Jibo Musa ƙwararren jami'i na tsangayar bincike domin ci gaba ERD ta yame yayi wa Asumana Shina ƙarin bayani. Akwai magungunan kashe kwari da aka hana amfani da su kamar dimetewat da karate. Maganin kashe kwari ne da suke tsayawa da shuka itatuwa waɗanda idan mutum yana cin su tsawon lokaci yakan iya haddasa masa cututtuka. Sai dai akwai maganin kashe kwari wanda yakan yi ɗan lokaci bayan ya kashe kwarin yakan ɓacewa. Wannan bai da illa ga lafiya. Akwai wasu magunguna kamar irin su firadak da suke shiga har ƙarƙashin ƙasa. magani ne da suke tsayawa a cikin ganyen itatuwa kenan saboda kiyayewa ya kamata a yi tambaya ga jami'an kiwon lafiya da suka san magunguna da ya kamata a yi amfani da su duka magani mai sinadari yana da illarsa tout produit chimique qu'on utilise a des conséquences, Bayan wata guda ana kama baki na watan Ramadan, gangar jiki na bukatar samun daidaito na abinci domin ta ɗau girkinta, abu hudu ya waje ba a inganta, haka hajiya hawa ƙwararrar jami'a ta fannin abinci a harabar batun ciyarwa ta Agadas, wato ta bayyana ma wakilinmu. Tsarin farko na komawa cin abinci dai ya kamata a soma da cin abinci masu mai da ruwan jiki kahin a kai ga masu nauyi. Na biyu kuma cin abinci mai gina jiki cewa da kayan marmari kamar su lemu na ruwa musamman ma a lokacin sanyi. In ko kuna cikin mutanen da ke yawan jin sanyi to ya kamata a kiyaye. Sake komawa cikin tsarin cin abinci ya koma daidai da na rabin lokacin azumi. Misali ma wanda ya yi azumi kwana bakwai zai rinka cin abinci tsakanin kwanaki uku zuwa biyar na hudu ana iya rage lokacin tsarin sake cin abinci wato a nan amfanin da ake samu cikin azumin ya yi inganta idan aka bi ka'idodin lokacin in mutum ya gaji sosai abu mafi sauki shine ya soma da abinci mai ruwa ruwa a hada da ɗan fensil da kuma ruwan da aka silala kayan garake da su Firaministan ƙasar Ethiopia Abiy Ahmed ya isa a babban birnin Khartoum yau din nan domin ya jaraba a samun sasantawa tsakanin 'yan zanga-zanga da sojojin da ke rike da matakan iko wa'anda muryar ƙasa da ƙasa ke ma matsi sosai bayan halin aika-aikar zubar da jini ga masu zanga-zangar da ta haddasa mutuwar mutum ɗari da 113 kamar yadda sakamakon baya-bayan nan na lissahin jami'an kiwon lafiya na kusa ga masu zanga-zangar ya bayyana a nashi bangare gwamnatin na batun mutuwar mutum 61 suka wato haka dai kamfanin dilancin labaru na faransa afp ya zayyana a cikin wannan hali malam ahmed zai sadu da magabatan majalisar sojoji da suka ɗauki milki bayan hambarar da shugaba umar el bashir ranar 11 ga watan april dangance da matsa lamba ta zanga-zangar da aka soma a watan disamba 2018 Baba ba da labari ga na da mahimmanci ga motsa jiki tun daga tushe har cikin makarantun firamare shine manufar wata tawaga da ta tashi wato ga tsarin olympiad na matasa a wanga satin a birnin agades wani furuje ne na harabar jakadancin kasar faransa ta girka bari dai mu ji cikon bayani daga bakin hamada sidiyan da ke jagorantar tawagar mutari muhammadu dauke da fasara shirin ya shafi malamai ne na makarantun boko maza da mata domin horar da su akan wasannin motsa jiki da yawan malamai maza da mata ba su san da wannan wasar ba ko kuma in ce ba sa horar da ɗalibai wasan wasannin motsa jikin. Domin cike wannan yibin ne muka kafa wannan shirin. Abu na biyu shine shigar da wasu ladubba na wasannin motsa jiki domin dafawa malaman firamare a tafiyar da wannan fanni a cikin makarantunmu na boko. Abu na uku shine tattara duka ilahirin jihohin da abin ya shafa a guri daya a horar da su musamman fannin tserau kwallon kafa da kuma wasannin langa. Don haka ne muka zo nan Agades don mu sanar da hukumomi kowane bangare fannin koyarwa da kuma ƙungiyoyi don kowa ya fahimci manufar. Da zaran suka gane za su fara mai da hankali a kai. A gaida Mutari Muhammadu da fasara. Shugaban hadakar Afirka na ƙwallon kafa CAF a ranar Alhamis a ƙasar Faransa, harabar jami'an polis Judiciaire mai fafutuka ga cin rashawa ta bukaci shi na ya bada bayani inda kuma daga baya aka salame shi ba tare da yin shari'a ba. Haka baban alkalin Marseille ya bayyana ma AFP kamfanin dilancin labaru na Faransa a yau ɗin nan. Ahmad Ahmad an sa shi wato murya ne domin wani binciken shari'a da aka umurta a marsai ranar 28 ga watan mayu akan wani batu na haɗa kai a yi zalunci cin rashawa cin amana da kuma yin amfani da hanyar da ba ta gaskiya ba kamar yadda babban alkalin xavier tarabe ya zayyana Shirye-shiryen na zo muku ne daga nan studio Kalangu a babban birnin Yami anguwar Kwara Kano, yanzu kuma sai shafin rahoton na musamman. Kara karya kumallo da ake yi bayan an tashi da sahe abu ne mai mahimmanci ganin wato hamzarin da yake karawa gangar jikin ɗan adam haka ƙwararren jami'in batun ciyarwa abdulrazak bello ya bayyana ma asumani shina a firar da suka yi gazubin firar tasu. Karin kumallo yana da matuƙar mahimmanci na ƙara ƙwarin jiki da kashi 20 zuwa 30 cikin 100 a wuni. Sannan rashin yin karin kumallo a wuni yakan iya haddasa illoli da dama da ke da nasaba da kiwon lafiya, kamar yadda Abdulrazak Bello jami'in fannin ciyarwa ya bayyana. Idan aka kakkasa abinci daban-daban na rana wato karin kumullo, abincin rana da na dare, kowane abinci akwai adadin amfanin da ke kawo wa jiki. Karin kumullo yana kawo wa jiki kashi ashirin zuwa talatin cikin ɗari na bukatunmu a rana. Kenan idan ba a yi karin kumullo ba ana iya kasancewa cikin matsalar daidaiton abinci. mahimmancin karin kumullo ya danganta da kasansa wajen bukatun ciyarwa, haka kuma yana sa ya sake farka domin jikin da ya share dare guda ba tare da abinci ba, don za a tada shi sai an ba shi ƙarfi. gidaje. Shin yi rashin yin karin kumallo bai haddasa waɗansu cututtuka? Tout à fait, le fait de ne pas prendre le petit déjeuner. Ba shakka rashin yin karin kumallo yana iya kawo gurɓata kamar haujishiya. Rashin karin kumallo na iya haddasa karancin sukari cikin jiki wanda ya shiga cikin wannan hali na iya yin haujishiya akai-akai. Kuma rashin karin kumallo na sa a gusar da lokacin cin abinci wannan kuma na janyo gurɓacewar ciki. An san da cewa idan kuka ɗauki dogon lokaci ba ku ci abinci ba tumbi zai iya sarrafa wani sinadari da ake kira acid hakan na iya zama illa ga jiki shi kansa mutumin da ke fama da gyambon tumbi wato ulcer rashin karin kumullo zai iya tsananta lamarin banda haka kiyaye lokacin cin abinci na da muhimmanci kan ingancin ciyarwa rashin yin karin kumullo na sa mutum ya ci abinci jefi jefi wannan kuma masu ilimin ciyarwa ba su san haka domin yana sa mutum ya doki ya mugunyar kiba a wani fannin kuma an gano cewa ɗaliban da ke zuwa makaranta ba su yi karin kumullo ba suna fuskantar matsalar mai da hankali ga darussa domin sukarin jikinsu ya yi ƙasa kuma ba su da natsuwa. Shin akwai waɗansu dangi abinci da ya kamata a yi karin kumallo da su? Kayan abincin da aka fi so wajen karin kumallo su ne masu kwaya domin suna yi wa jiki amfani ba tare da ɓata lokaci ba kuma abu ne mai muhimmanci. Ƙarshen labarun Hausa kenan amma da zaran kun saurari labaru da harshen zabarmanci da kuma wato Faransanci Ma'udin maraicen yau dai bisa kan muhawarar studio Karangu zai danganci ne da dandalin 'yan jarida a madadin duwan da suka dafa shirin ya kai gare ku ni na kudan badan na Arlit Malaman Mangungu ke muku sallama a futa lafiya.